Ƙungiyar makiyaya ta Miyatti Allah a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya ta nuna damuwa game da matakin da ƙaramar hukumar Boso ta ɗauka na sayar da wasu shanun sata da aka ba ƙaramar hukumar ajiya bayan da 'yan sanda suka kwato shanun daga hannun ɓarayi. To amma jami'an ƙaramar hukumar sun ce lalurar rashin lafiya ne yasa suka kai shanun kasuwa. Harɗo Adamu Kaduna shine shugaban ƙungiyar Miyatti Allah a jihar Niger. to abu mamaki an ba local gamma maimako ashe duk wanda ya zo ya zo ya duba ya gane nashi har jama'a su gane nasu an kama an ɗauki wannan ba lokal gama lokal gama ya kai ya sai da abu kuma maimako ga wa'annan sun gane shanu a ciki yanzu shanun gunawa kuke eh, zargin lokal gaman ta saya to yanzu dai shanun da aka ba su mu mun san ɗari da wani abu to yanzu ba mu san inda yadda suka yi da sauran cikin ɗarin ba a baku ko guda ba to ban ba a bada ko ɗaya ba ko ɗaya ba a bayar ba kuma ba ku gansu ba a can lokal kuma an je lokal gama ko sun ɓoye ne ko kuma sun gama sayarwa duk wa'annan yaran da suka tafi su duba shanu nan suka ce masu ba shanu su je wai an ba sarkin fawa saura kuma sun sayar sun an kai beji suka sayar sun ba ku kuɗin ne naira biyar ba wanda ya ma aka bar mu balle ma mu samu kuɗi naira biyar ba a bada ba haka zalika na zanta da wasu daga cikin masu shanun sunana muhammadu bello eh, daga benin na zo ina duba shanu na da na je shekaran jiya aka nuna mani shanu yau da na koma ba shanu ina kenan je kasuwa abin nan boso muka je na ga shanu guda sha bakwai yau da na koma ba shanu na ji aka ce ga shanu can kasuwa na je na tar da guda ɗaya ɗahiru umar daga ina daga mai eh to kaga shanun ka zo ne ma ka gan su na gani ina boso can na gan su guda goma sha uku to da ka gan su an baka koko a ba ba ba to yanzu kuma suna ina to to yanzu ba san inda suke ba Alhaji Garba Yarima shine mataimakin shugaban karamar hukumar ta Boso wanda kuma shine shugaban kwamitin kula da shanun da karamar hukumar ta kafa ga abin da yake cewa akan wannan lamari. Akwai cikin wasu shanayen wanda ba su da lafiya don gudun kada su mutu, shi ne muka ware su aka kai kasuwa don a sayar da su don mu samu kuɗi a biya wannan bukatun da shi don tsire wannan da suka rage. Guda nawa ne kuka sayar sannan guda nawa ne aka baku ajiya da? Wanda wanda mu muka san muka ce a sayar ba su wuce guda uku ba. amma wanda suka aka yi mana bayani cewa sun bace to su ma sai mun duga takardar mu san me ne ake ciki a wani taron manema labarai dai da rundunar 'yan sandan jihar Niger ta yi a farkon wannan mako ta ce ta samu nasarar kwatu shanu sata da dama a cikin 'yan watannin nan da suka gabata. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Mai da aka wani baika komi wa nan san kawai ne. ko ga a kanan kusa ka gaba kimi za ka ce a shiga hannun da yukwaci na sai wata rana an hana ma umaru kai me ya kawo yan dibi ne kan magana ban zadoyi ko ga ido na yan gano abdu wanda bai da sana wuri dan wadan koko sai ta shiga shagon kama da karbaro duk zai so garin koko ne kina kai na kare jaki din nan sai na gaba ma doya da manja a waci bi ni aiki na yin sa a baki kina kai na gamo ba wa mila ma kauna an bursa